Ibraniyawa Sura ta bakwai Shi wannan Malki Sadik, sarkin Urushalima, firist na Allah maɗaukaki, ya gamu da Ibrahim a lokacin da Ibrahim yake dawowa daga kisan sarakuna, ya sa masa albarka. Shi ne kuwa Ibrahim ya ba shi ushirin komai, da farko dai, kamar yadda ma'anar sunansa take, shi sarkin adalci ne, sa'an nan kuma sarkin Urushalima ne, wato sarkin salama. Shi ba shi da uwa ko uba, ba kuma san asalinsa ba. ba shi da ranar haihuwa balle ranar mutuwa yana dai kama da ɗan Allah firist ne har abada kai ku dubi irin girmansa har kakanmu Ibrahim ma ya ba shi ushirin ganima Ga shi kuma waɗansu na zuriyar Lawi in sun sami matsayin firist akan umarce su bisa ga shari'a su karbi ushira a gun jama'a wato a gun 'yan uwansu ko da yake su ma zuriyar Ibrahim ne amma wannan wanda ba asalin Lawi yake ba ya karbi ushiri a gun Ibrahim har ya sa masa albarka shi ma da aka yi wa alkawarai ai ba abin musu bane cewa na gaba shi yake sa wa na baya albarka gashi a nan masu karban ushiri mutane ne masu mutuwa a can kuwa mai karban wanda aka shaida shi rayayye ne a iya cewa ko lawi ma da kansa mai karban ushiri ya ba da ushiri ta wurin ibrahim don shi lawi yana daga tsatson kakansa ibrahim sada da ibrahim din ya gamu da malki sadik gama da a ce kamala tana samuwa ta wurin firistoci na zuriyar lawi don ta gare su ne jama'a suka karbi shari'a wace bukata kuma ake da ita ta wani firist daban ya bayyana kudancin ɗabi'ar mulki sadik wanda za a ambata ba kudancin ɗabi'ar haruna ba domin an sauya matsayin firistoci sai tilis a sauya shari'a kuma domin ko shi wannan da aka faɗi wannan abubuwa a game da shi aina wata ƙabila ne daban wadda ba ta da ya taɓa hidimar bagadin hadaya tabbatacce ne cewa Ubangijinmu ya fito daga zuriyar Yahuza ne, Musa ko bai ce komai ba a game da kabilar nan a kan zancen Firistoci. Wannan ko ya ƙara fitowa fili sosai sa'a da wani firist daban ya bayyana kamar Malkisadik, wanda ko ya zama firist ba bisa ga wata ƙa'ida ta al'adar 'yan adam ba, sai dai ta wurin ikon rai marar gushewa, domin an shaide shi da cewa. Kai firist ne na har abada, kwatancin ɗabi'ar Malkizadik. Ta wani hali, an soki wani umarni ta da saboda rauninsa da kuma rashin amfaninsa don shari'a ba ta kammala komai ba ta wani hali kuma an shigo da wani bege wadda yake mafi kyau ta wurinsa kuwa muke kusanta Allah ba kuwa da rashin rantsuwa ake haka ba warancan sun zama firistoci ba tare da an yi musu rantsuwa ba amma wannan kam sai da aka yi masa rantsuwa da Allah ya ce masa ubangiji ya rantse ba kuwa zai tada maganarsa ba cewa kai firis ne har abada a sanadin wannan ne yesu ya zama lamunin alkawarin da ya fi wancan nesa waɗancan firistoci an yi su da yawa domin mutuwa ta hana su tabbata a aikin amma shi da yake madawwami ne yana da matsayinsa na firist wanda baya komawa hannun wani saboda haka yana da ikon ceto masu kusatowa ga Allah ta wurinsa matukar ceto tun da yake kullum a raye yake saboda yi musu addu'a irin babban firist wanda muke bukata kenan mai tsarki marar aibu marar cikas keɓaɓɓe daga masu zunubi ɗaukakke kuma birbishin sammai ba zai mika hadaya kowace rana kamar waɗancan manyan firistoci ba wato da farko saboda zunubansa sa'annan kuma saboda na jama'a wannan ya yi ta ne sau ɗaya tak lokacin da ya mika kansa hadaya wato shari'a tana sa mutane su zama manyan firistoci duk da rauninsu amma maganar nan ta rantsuwa da ta sauko bayan shari'a ta sa ɗa wanda yake kammalalle har abada.